duk da wannan sakonni na jajantawa da kuma juyayi da bata rai da shugaba muhammadu buhari ya yi dangane da wannan kisan gilar da aka yi wa masu neman shinkafa nan a zabarmari su 43 al'ummar yankin yanzu suna ganin cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaba buhari ya yi wani abu na zahiri da zai nuna cewa da gaske yake yi shi na so yaƙi 'yan ƙungiyar boko haram domin a kawo ƙarshen kisan gilla da ake wa al'ummar wannan yankin wanda ya haɗa da yin sauye-sauye ga jami'an tsaron da ake ta matsa masa lamba ya canza da kuma ɗauko sojojin haya wanda za su taimaka wurin yin wannan aikin da ake ganin cewa sojojin najeriya sun kasa kamar da yadda malam abu kaka ɗaya da cikin mambobin kwamitin dattawa na al'ummar arewa maso gabacin najeriya ke bayyana mun a cikin fiyar da na da shi inda yake cewa abin takaici ne a ce har yanzu shekara goma sha ɗaya ana abu ɗaya babu nasara wannan jagoran da suka tafi maiduguri mun san shugaban senate dr ahmed lawan ɗan yankin ne mun gode masa da tawagar da suka tafi amma abin da muke so mu faɗa shine wannan gwamnatin ta gaza ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba kuɗin nan da ake bayarwa sojoji sai su ce ba a ba su kuɗin ba gwamnatin buhari sai su ce sun ba da kuɗin har cewa ma ya ce duk abin da suke so an ba su to ina shaidan an ba su ɗin babu kullum dai a kashe mana mutane a ce Allah wadai Allah wadai ya ishe mu da wannan ka ji ma maganar da shi garba shehu ya fito yake faɗa duk mai hankali ma ba zai irin wannan magana ba na farko dai inda a ce dole ma a samo sojan haya irin yadda su gwamnatin jonathan suka yi kafin su tafi sun ci nasara amma wannan gwamnatin suna zuwa su kore su kuma gashi nan sun zo sun gaza bayan sojan haya me kuke gani ya kamata a yi a fahimtar ku domin a ci nasarar wannan yakin tun da an ce da dan gari akan ci gari to na farko dai yanzu dole dole ne abin ma ya kai bango inda ma kowa zai tashi ya san yadda zai ya kare kansa abin da muke so a yi in za su yi kenan da mu ban ma yarda da su wannan za su yi ba wannan yaran mu na civilian JTF na su suka kori Boko Haram daga cikin Maiduguri suka fita yan kato da gora nan dan haka su ma a ɗauke su a sa su cikin sojojin da civilian JTF din namun nan da kuma 'yan jan kwala don mutanenmu su muka yadda da su yanzu da wannan yanzu abin da yake faruwa babu wani hakurin da za a ce a yi hakuri a yi hakuri babu hakurin da an riga an kai bango. shi kuwa malam aziz mai turaka mai taimaka ma gwamnan jihar katsina a fannin wayar da kan al'umma na bayyana min cewa dukkan ɗan najeriya na da hakki a wurin kawo ƙarshe na lalurorin tsaro bisa ga la'akari da irin tsananin da matsalar tsaron ta yi a cikin najeriya baki ɗaya kamar haka. har yanzu hudan Najeriya ya yadda cewa wanda ya samu matsanancin hali a baya wanda ya kalli kuma harkar tsaron ta tabarbare a baya to in ya kalli halin da ake ciki yanzu zai ce gwamma yau da jiya dan shi yasa muke ganin cewa gwamnan jihar Katsina da kuma ita kanta wannan gwamnati zamfara inda haɗin kan kamar yadda gwamnan maraɗi ya taɓa magana lokacin da muna Nijar ya ba da shawarwarin cewa haɗin kan shi zai kawo wannan ƙarshe wannan ta'addancin ina tabbatar maka da cewa mutane su yi kyakkyawan zato akan abin kuma ya kamata shi a ɗan Najeriya kullum abin da muke kira gare shi a yi addu'a ita gwamnatin da magana da shi shugaban ƙasa yi ba zai iya kawo ƙarshen abin da ba sai an da Allah ya kawo ƙarshen shi to addu'a tana da muhimmanci ga ɗan Najeriya ya gane halin da muka shiga yanzu muna buƙatar ce da mu koma ma Allah mu yi addu'a wannan musiba Allah kawo mu iyakata Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya